Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Sarfi Lahashin da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shirin na daren yau Asabar 24 ga watan Agusta shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka almasi garba. Za kuma ku ji mu da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda inda a yau shirin ya yada zango a jamhuriyar Nijar tare da Mansur Sani. Muna kasar Nijar kuma a jihar Maradi inda Mansur Sani ke tattaunawa da bakinsa kan yadda gidajen rediyoyi masu zaman kansu sai a biyo mu sau da kafa a cikin shirin domin jin karin bayani to amma fa da farko ga sarfilin da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Tawagar Hamas ƙarƙashin jagorancin babban jami'in ta kalil Alhayya ta isa birnin Alkahira yau Asabar domin jin ta bakin shiga tsakani kan shawarwarin tsagaita wuta da aka yi a Gaza na baya-bayan nan. Da aka yi a babban birnin Masar in ji ƙungiyar ta falastini cikin wata sanarwa. Wasu majoyin tsaron Masar guda biyu sun bayyana cewa tawagogin Amurka da na Isra'ila sun fara wani sabon zaman taro a ranar Alhamis a birnin Alkahira da aka shafa kwanaki biyu ana yi da nufin warware saɓanin ra'ayi kan shawarar sulhu. Ƙungiyar Hamas ta tabbatar da shawarar da ta amince da ita ranar biyu ga watan Yuli, wadda ta dogara ne kan shawarar shugaban Amurka Joe Biden da kuma shirye-shiryen aiwatar da ita, in ji babban jami'in Hamas Izad al-Rishaq a ranar Asabar. A watan Yuli, Hamas ta amince da shawarar Amurka na fara tattaunawa kan sakin mutanen Isra'ila da suke garkuwa da su. da suka da sojoji da maza kwanaki goma sha shida bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza. Kamar yadda wata majiyar Hamas ta shaida a kamfanin lancin labarai na Reuters. A ɗaya bangaren kuma akalla Falasɗina goma sha biyu ne aka kashe a wasu hararin Isra'ila ta kai kudancin Gaza a cewar wani jami'i yau Asabar. A daidai lokacin da ake shirin shirye-shiryen gudanar da shawarwarin tsagaita wuta a babban birnin Masar. daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu 'yan gida guda wasu goma sha ɗaya da suka haɗa da yara biyu lokacin da wani hari daga cikin yakin isra'ila sai kai gidansu da ke birnin kan yunis da sanyin safiyar yau alhamis a cewar asibitin nasir inda aka kwashe gawawakinsu waɗanda suka jikkata asibitin ya karɓi jimillar gawawaki uku, waɗanda aka kashe a wasu hare-hare uku da aka kai kan yunis da kewaye asibitin shahidai na al'aksa na birnin ya ce ya sake samun wasu gawawwaki uku sakamakon lugudan wutar da aka yi a safiyar asabar an kashe wasu goma sha bakwai a lokacin wani hari da ya auku a kan hanyar kudancin kan yunis ciki har da fasinjojin da ke kan adaidaita sahu da masu wucewa in ji asibitin nasir wani bam da aka dana a gefen hanya da babur ya tashi a kusa da ofishin 'yan sanda a kudu maso yammacin pakistan yau asabar inda ya kashe akalla yara biyu da wata mace tare da raunar mutane sama da goma sha biyar in ji hukumomi kamar dai an tayar da bam ne daga nesa kuma ana ci gaba da gudanar da bincike jami'in 'yan sandan mujibin rahman ya ce waɗanda suka jikatan sun haɗa da 'yan sanda da masu wucewa da kuma wasu a kwance asibiti cikin mawuyacin hali a kwaita babban birnin lardin balochistan kawo yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin harin da aka kai a yankin feshin da ke Balochistan. Akwai yiwuwar ana tuhuma kan kungiyoyin 'yan aware da suka zafafa kai hare-hare kan jami'an tsaro da fararen hula a 'yan watannin nan. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin wata muhimmiyar ziyara da ya kai Ukraine mai fama da yaƙi, Firaministan Indiya Narendra Modi ya ce New Delhi a shirye take ta taka rawar gani a matsayin abokiya a ƙoƙarin samun zaman lafiya tare da jaddada buƙatar tattaunawa tsakanin rasha da ukraine kalaman na moda sun zo ne a lokacin da yake zama tare da shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky a birnin kiev ranar juma'a bayan shugabannin biyu sun sha wurin da suka mayar da hankali kan rikicin da ya barke sama da shekaru biyu da suka gabata bayan mamayar rasha mori ya ce hanyar sasantawa ta kasance hanyar tattaunawa ta diflomasiyya ce kawai kuma ya kamata a matsakan wannan al'amari ba tare da bata lokaci ba ya kamata bangarorin biyu su zauna tare idan nemo fita daga wannan rikici ziyarar farko da firaministan India ya kai ukraine ta zo ne makonni shida bayan da modi ya gana da shugaban rasha vladimir putin a moscow ministan wutar lantarki na pakistan awais lagari ya ce akwai buƙatar a sake yin kwaskwarima ga kwangilolin da aka kulla da masu samar da wutar lantarki na ƙasar china waɗanda suka gina da sarrafa tashoshin wutar lantarki a Pakistan. Ina tsammanin shari'ar da muka riga muka kulla tare da 'yan China masu samar da wutar lantarki masu zaman kansu suna buƙatar a sake duba lamarin. Lageri ya faɗa murya Amurka a wata hira da aka yi da shi a wannan makon. Ayyukan wutar lantarki wanda aka kafa mafi yawa a cikin shekaru goma da suka gabata sun taimaka kawo ƙarshen rashin wuta da ake fama da shi na tsawon sa'o'i a Pakistan. amma yarjejeniyoyin sun buƙaci pakistan ta biya dukkan wutar lantarkin da aka samar a kowace tasha ba tare da la'akari da nawa ake amfani da wutar lantarkin ba rashin haɓaka masana'antu waɗanda za su iya taimakawa wajen amfani da ƙarin wutar lantarki da rashin iya rage asarar da ake wajen rarraba wutar ya bar pakistan da makudan kuɗaɗen don biyan wutar lantarkin da ba ya amfani da su ba baya ga biyan lamunin aikin Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu ba tare da bata lokaci ba bari in barku da ibrahim kalmasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum zuwa ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku bani tarihin mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka wato Kamala Harris. Wani ci gaba ta kawo a ƙasar ta Amurka. ganin yadda shugaba mai ci ya janye mata daga takarar bayan muhawarar shi da abokin takararsa donald trump masu tambayar haɗin gwiwa ishaq abdullahi ɗan rimi bena da rabu'u muhammadu haladu mai goro ɗan rimi bena idan masu tambayar ishaq abdullahi ɗan rimi bena da rabu'u muhammadu haladu mai goro ɗan rimi bena da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin muryar amurka a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo maku daga dr mahadi abba malami a tsangayar tarihi ta jami'ar modubu adama da ke jihar adamawa najeriya wanda ya ce barka da waraka masu wato ita kamala harris ana haife ne ranar 20 ga watan oktoba 1964 a jihar california kasar amurka wato ita yar asalin jihar california ne a cikin kasar Amurka, sunan baban babanta wato Donald jesso Harris dan asalin Jamaica ne shi kuma babanta wato baƙin mutum ne kuma asalinsa. Ita mamar kuma sunanta Shamaila Copeland ita kuma asali 'yar India ce suka yi aure a 1963 aure tsakanin babanta da mamanta an yi 1963 a jihar California an haife ta shekara na gaba wato 1964 su biyu ne a babanta su biyu ne da baban da maman duka tana da 'yar uwa mai suna maya um, amma baban suka rabu da maman 1971 wato ita kamala tana shekaru bakwai kenan babanta da mamanta suka rabu amma ta girma a hannun mamanta amma baban ya ci gaba da ɗaukan ɗawainiyarta karatunta da sauran abubuwa gaba ɗaya da yar uwanta haka yau eh, wato dakta yaya bangaren karatu kuma da ita kamala harris take da shi wanne ne matakin karatunta kuma a ina da ina ta fara karatu misali ta yi karatu digiri na farko harkar harkan siyasa da kuma tattalin arziki a nan washington dc wato sunan university howard university washington dc wato wannan makarantar ya shahara inda baƙaƙe suke karatu a cikin amurka digiri ta na farko ta yi digiri kuma na biyu wato digiri na biyu amma fa ba masters ba amma a harkar lawyer <clears throat> to dakta bayan da ta kammala waɗannan karace-karace da kai har ta kai ga matakin lawyer to yaya da ta gama wannan karatun ta tsaya kenan a iya lawyer lauya ko dai ta fara aiki misali ko ta ci gaba da aiki ta gama wannan digirin sai ta ci gaba da aiki a wannan jihanta san francisco anthony wato lauya mai ah, na gwamnati har ta girma ta zama ah, alkalin alkalai na jihar na wannan jihar daga 2004 har zuwa 2011 tana wannan kujeran to dakta yaya kuma aka yi ta tsandama cikin ah, batu na siyasa duba da cewa ta ci gaba da yi jihar ta hidima har kuma ta kai ga da matakin alkali a wannan jiha ta ta. ya haka kuma ta tsunduma siyasa daga baya ta nemi zuwa senate ta shiga siyasa kuma asalinta ita yar democrat daga babanta har zuwa kanta ta shiga siyasa ta je senate na america daga nan kuma ta yi shekara hudu 2017 suka je ta yi shekara hudu wato 17 18 19 20 sa'annan ta nemi takarar shugaban kasar amurka a wancan lokacin tare da joe biden amma da daga baya ta janye ta barwa Joe Biden da Joe Biden ya samu tiket na wannan kujeran sai ya neme ta akan su zo su tafi tare a running mate ta dauke ta a mataimakiyar shugaban kasa suka ci zabe kuma suka ci zaɓe tana nan a mataimakin shugaban kasan Amurka har zuwa yau a wannan lokaci da muke magana nan mataimakin shi shugaban kasa ya janye cewa baya bukatar ci gaba domin rashin lafiya da yake damunsa amma ya ce wannan kujeran ta barwa ita wannan matan kuma fatinsa ta yi endozin nata cewa ta ci gaba ta nemi wannan kujeran. To dakta akwai wani batu da mai sauraro zai so ya ji shine shin an taɓa samun mace baƙar fata wadda ta yi gwagwarmaya har ta kai ga matakin samun tikiti na shiga takarar shugabancin kasar Amurka daga lokacin da aka fara demokradiyya zuwa yanzu? Wato za ta zama mace na farko baƙa wanda za ta nemi wannan kujeran na Amurka kuma ta zama mace na farko ma wanda ta zanna a wannan kujeran na mataimakin shugaban ƙasar Amurka tunda aka zanna ba a taba samun mace ta rike wannan kujeran ba ita ne na farko kuma bakin fata na farko kenan kuma tun tarin america ba a taba samun mace wanda ta yi shahara har ta samu wannan kujeran sai ita na farko kuma bakin fata asali da kuma asalin yar india kuma ta hada guda biyu wato bamanta daga india da muka yi magana na farko da kuma babanta dan asalin jamaica wato bakin mutum shi ma wannan eh, ya sa ta shiga tarihi in ta ci zaɓe wanda ake yanzu kuma za ta zama mace na farko kuma asalin bakin fata wanda za ta shiga white house akan ita shugaban kasan america in allah ya sa tana da rabo ta samu wannan kujeran dokta batu na gaba sai kuma maganar iyali yaya batun aihuwa dangane da ita mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris kuma yar takarar kujeran shugabancin a ƙasar amurka maganar aihuwa kuma da aure lalle ita kamala harris ta yi aure ne a 2014 wato 2014 ta auri mijinta mai suna douglas Douglas M. Hoff shi ma wato babban alkali ne a wannan jiha na California ya aure ta amma babu aihuwa tsakanin su. Shi wannan mijin nata dama ya taba aihuwa can baya da wata mata mai suna Christine. Suna da 'ya'ya guda biyu masu suna Cole da Ella wato Cole namiji da Ella mace ya haife su ne tare da matansa na farko da za su yi aure da ita wannan matan wato Kamala kuma su riga sun yarjejeniya cewa babu aihuwa fa ta yadda kuma shi ma ya yadda suka yi aure yanzu yanzu wannan 'ya'yan guda biyu wanda wannan miji nata ya aiku tare da matansa na farko ita ne 'ya'yansu ita ne 'ya'yanta kuma ita ta ce wannan yaran sun yi mata ba ta bukatan wani yaro a gabanta wannan yaran nata ne kuma shi isa haka Allah ya yi za ta ci gaba da ɗaukan ɗawainiyar ɗawainiyarsu akan yaranta ne so wannan ne ta na maganan aihuwa kada mutane su yi tsammani cewa don an ce mutumin nan baki mutum wato babanta dinnan baki mutum ne fa amma shahararren malami ne ya kai matuka na profesa ya wuce profesa ma har ya shiga abin da ake cewa emeritus wato ya wuce matakin profesa na harkan tattalin arziki wanda ya yi shahara a amerika a duniya gaba daya ta harkan tattalin arziki da kuma kasarsa na jamaica inda ya fita to kunga babanta mai ilimi ne kuma yana da arziki wanda allah ya masa lokacin har yanzu kuma yana duniya shi allah bai masa rasuwa ba amma maman ta rasu maman kuma ita mafa fa mai ilimi ce kuma malama ce wanda ta yi gaurin suna wurin taimaka research wanda aka yi aka samu maganan breast cancer a duniya a lokacin da take duniya ta yi aiki a wurare da dama inda ta ba da gudumawar ta wurin wakulo maganan rikicin breast cancer wato kansa na mama to ita amma ita Allah mata rasuwa a 2009 ita wannan matan kamala harris ta ce lalle ita zamanta a duniya ya e, ta samu goyon bayan babanta da kuma mamanta su suka sa ta a hanya suka taimaka mata suka karantar da ita maganan gaskiya da faɗin gaskiya da kuma tsare amana wannan ya shimfiɗa rayuwanta akan wannan tafiyar har zuwa yau. Yawa to dokta menene ya sanya ita Kamal Harris ta shahara a duniya har ya kai ya kawo ta kai wannan mataki na mataimakiyar shugaban kasan amurka wadda kuma yanzu gashi jam'iyyarta ta sake tabbatar da ita a matsayin 'yar takarar shugabancin kasar amurka abubuwan da matan nan ta taimaka sosai a duniya yana da dama abin da ya sa ta shahara a duniya na farko lokacin da take wannan alkalin alkalai na jihar california ta kawo uh, uh, sauyi da dama a harkar maganan dokoki na jihar har da ma na amurka gaba daya a nan ta yi ƙaurin suna kuma da ta ci zaɓe zuwa senet a amurka nan ma ta ba da gudumawa sosai wurin tabbatar da cewa an bi dokoki wanda ya kamata na immigration irin su immigration kuma dokoki na amfani da bindiga a hana yara kuma a ƙara ɗaurara kada kowa ya zama yana da bindiga a hannunta haka kuma ta tabbatar da cewa shi shugaba trump lokacin lokacin da yake shugaban kasa a wancan lokacin ta kuma tana sanata ta tabbata cewa shugaba Trump ya bi ka'idoji da aka giddaya domin tafiyar da harkar Amurka. Tana daga cikin wanda suka ba da gudumawa sosai wurin tantance mutanen da shi eh, shugaban kasa ya tura wurin senatoci don a tantancewa tantance masa. To wannan ya ba ta kwarin gwiwa kuma ta yi shahara a wannan lokacin da take Senate da kuma tana alkalin alkalai na jihar California yasa Amerika da duniya gaba ɗaya suka santa har ma Allah ya kawo lokacin da shi wannan shugaban ƙasa mai ci yanzu ya zaɓe ta akan ya zo ya taimaka su tafi tare kuma Allah ya sa suka ci zaɓe um, har yau gashi yau ita ne take ɗauke da wannan fati kuma ita ne shugaban ƙasa wanda fatin ta da in Allah ya sa suka ci zaɓe za ta zama na farko mace a wannan kujeran na farko mace kuma bakar fata a wannan kujeran kuma mace na farko za a ce wanda za a samu daga asalin kasar India da nan wurin. Yawa, to dakta lokacin da ta je a Senate wato majalisar dattawa na kasar Amurka. A nan kan ba ta ɗan yi wani katakus ba ne misali ko ta ɗan ba da wani abun tarihi ko ta ɗan wani bajinta a wannan senate ɗin a wannan lokaci? Lokaci da ta je senate ma za ka gani ta yi tarihi a wuri ita ne baƙin mutum na biyu wanda ya je wannan senate ɗin a tarihin Amerika. Na farko mutumin da ya je baƙin mutum wanda Allah ya kai shi senate na Amerika shine Senator Barak Obama wato tsohon shugaban ƙasan Amerika shi ma baƙin fata ne. Ita ne na biyu baƙin fata wanda Allah ya sa ta je wannan majalisa. Kuma kuma ita ne mace na farko kuma mutum na farko daga kasashen asia wato tun da asalinta india ce ita ne na farko daga wurin wanda allah ya bata mukamin zuwa wannan kujerar na senator a tarihin asian american to kaga tana da tarihi dumbin yawa na farko mace wanda ta ɗauki wannan kujerar na biyu ita ne na bakin fata na farko wanda ya ɗauki wannan kujerar na mataimakin shugaban ƙasa za a sake duba kuma ita ne mace na farko wanda ta fito daga asia ta ɗauki wannan kujera na mataimakin shugaban ƙasa da wannan nake tunani cewa mun gamsar da mutanen da suka tambayi tarihin ita wannan matan To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba malami a tsangayar tarihi ta jami'ar Modubu Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da mu da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah kai mu. Wassalam. sai a biyo mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani shirin. Kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a zissa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba zauren VOA. shigowa zauren VOA. Har yanzu muna ƙasar Nijar kuma a jihar Maraɗi, inda Mansur Sani ke tattaunawa da bakinsa kan yadda gidajen rediyoyi masu zaman kansu ke ba da gudumawa ga ƙungiyoyi masu zaman kansu bayan sojoji sun karɓi mulki. A wannan shiri na uku, ɗaya daga cikin jigajigan ƙungiyoyi masu zaman kansu, Abdu Ɗanneto zai ci gaba da bayani. Bismillah Malam. kamar yanzu da ake magana akwai matsaloli na ji duka kowane ya buɗe baki yana haɗin lokaci ya sake tabbata in rawa ta sake kiɗi sai in kiɗi ya sake rawa sai ta sake amma wai shi wannan wanda ya gama magana na csc na so in ji ai akwai wani taimako da gwamnati yake bada ga 'yan jarida wanda ake ce ma subvention ta hmm. ita mm-hmm. ban ji ya ɗauko maganar ta ba wannan abin dan na san yana dan taimaka ma 'yan jarida yana ɗan rage musu kuma ga wanga halin da aka shiga 'yan jarida sun taɓa taruwa su yi shawara su haɗa magabata ga cikin halin da ake ka san wani lokaci ba ni iya in san cikin halin da kake in baka gai ba in na ga kamar yanzu yanda hajara ta gai ba ta fasa aikin da take ba sai dima har yanzu lahiya launi amma shi mai na gaba in kana cikin hali ga mai ina nan ina yi amma ga cikin halin da nake shi yan jarida sun taba shawara su zamna kamar yanzu nan tun daga CSA har da eh, an ce su jira sun taba kai kukansa ga CSA CSA ta tura can ya mai can su ya mai su matso da magabatan tun da in akwai matsala mara da akwai ta zandar akwai ta yamai akwai ta ko'ina kowa san cikin halin jarida wanda ake dan jarida bai aiki sai da waɗannan wanda muka kora partner mm. da su ne suke taimaka saboda mu ma muna ji 'yan kungiyar hore hula saboda akwai wani aiki da muke da partner yanzu ba sanan ba sanan babu wannan wurin kenan wannan yan kawar da ake samu babu ita mun rike kamar yadda ake cewa eh, labu sanin mm. aikin ƙasa ne to mata e eh, ka gane ko mu bisa ga wannan saboda mun san aka ce bai cin wuya akwai daɗi amma ko da bai cin waya akwai daɗi a dan samu dan sassabci kaɗan mm. shi yasa ba wai sai jarida ba duka gaba ɗaya ne ko ina ana jin shi ko ina ana jin wannan wahalai ina son in ƙara kira ga magabatanmu don su sa kowa ya shiga cikin hayacin shi kowa ya kwantar da hankalin shi saboda mulki dai mulki ne amma su nemo abinci wanda za su da mu da saukin kuɗi wanda ɗan jarida ya sai to ai ba hasa ba zami tun da hasa ya je ga kunnan su hatan da muke dama ya je ga kunnan su kamar yanzu misali muna fata Allah sa cani ya ji gama gane ya kawo abinci muna hudda da rasha rasha duk duniya ba mai yin dawa kamar su ba mai yin masara kamar su a sa rasha nan ta kawo mai ita eh, niger tana hudda da china duk duniya ba mai yin shinkawa kamar china a sa china ta kawo mu shinkawa nan kuma duk buhun da za mu sai kai wuce jika takwas to insha Allah duk dan jaridar da kenan in na wawaro na ce zo kai ma ga ya ce sai eh, zance to haka nan ne saboda babu wani hali wanda zai sa a kwantar da hankali kamar abinci don na tabbata ku dukkanin wanda ya samu gidan shi ya ce sha to aiki sai a ta ha wani lokaci amma babu dale wadda za ka sayan abincin babu kwanciyar hankali babu abincin to me aka ce mutum yayi kaga shi ne yasa in aka samu kamar waɗantun da mi hattara shi ne na ce in jawo hankalin jarida na san da muna cikin wani lokaci to kun magabata su gane da cewa wallahi tallahi duk 'yan nijar sai mi hattara saboda akwai miya miyagu da waɗanda suke zawa su raba da wasu don a yi lalata ga ƙasar nan kuna ji ko shekaran shiga shugaba gai to ina ga ɗan jarida wanda zai kawo labari eh, magana da zani yanzu in ɗan jarida ya ɗaga ta to sai a ce tabbata maganar nan da ɗan jarida ya sa ta gaskiya ce shi yasa kenan magabata su yi hattara su yi ɗauko wannan sashen ana iya ajiye ga ɗan jarida a bashi kuɗi wanda yanzu bai samu ba ajiya mai daɗi wanda yanzu bai ji shi ba ya yi ɓanna ita ce kuma mu ba musu ita ce muke jan kunne ita ce muke san magabata su gane da cewa akwai haka nan kuma mu ƙara jan hankalin 'yan mu da cewa masu kurɗuwa su yi irin wannan to su san yadda za su yi su goce musu goce musu kuma sai kuma gwamnati ta yi abin da na gai ta ba mu abinci wanda za mu ci mu koshi in mun koshi sai mu hidda kwaɗan kuɗin don tabbata na san ana samun ana ci ana sha to duk wani wanda zai ratso mu wallahi sai ya ce wa kamin ya kai gare mu kuma ga matsala da jarida take ciki in aka samu aka yi duka waɗannan abubuwa za su gyara matsalar jarida za su gyara matsalar shi ma da za a ma jarida in aka gane haka to tabbata abu zai tiya daidai wani irin haɗin kai kuke samu daga kafafen yada labarai masu zaman kansu musamman rediyoyi eh. idan wata bukata ta tashi a matsayin ku na yan kungiyar farar hula kamar yanzu misali dan kungiyar farar hula bai iya aikin shi da kyau in babu dan jarida saboda yanzu akwai wanda in ya ji an ce ai dan ne to ya magana ya ce kaza ba ɗan jarida ba ina magana akan kawai yada labarai mai zaman kanta ba wai ta gwamnati ba ta ce wace irin gudunmuwa wa zama yan jarida ne saurara ka yauwa yanzu ai yawancin jaridai mm. ai masu zaman kansu ne ita nake so in ga gudunmuwa da take ba ku sosai take ba da gudunmuwa ai kamar yadda nake ga maka ne yanzu ba gashi ba mai zaman kanshi ce muka zo gare ta muke magana mm. har za ta hita ta bin duniya eh, shi na ce za ta bin duniya ko mm. to kaddara ka ce na ce waccan zani jira yaushe ne zani magana yaushe ne sakona zai tahiya yaushe ne sakona zai zuwa nesa kenan kawayen watsa labarai masu zaman kansu sun kawo sun kawo eh, taimako mai yawa wanda suke taimaka ma ita ma gwamnatin saboda jaridar ta gwamnati ba ta isa amma wagga mai zaman kanta tana kama mata gwamnati tana kama mata gwamnati aikin da ya kamata ta yi saboda ita aikinta sai ma in ce kamar limite ne tunda in ka diba tabbata mun san da haka nan in za ka diba jarida ta gida ta gwamnati wadda ta mace ha ake hidda mu kuɗi duwata in maka ta biyan wuta sai ka ga in ta hito magana shugaban ƙasa ya kaza ya kaza ne da ministocin shi da duk sauran in aka zo cikin jiha eh, gwamna ya yi kaza da duka ire-iren hakanan muku muna son a ce in an zo ga wannan ba da labarai mm. in aka ce gwamna ya yi to a ce a'a manomi dan ne to an tafi gonar shi ya yi kaza ya kaza tun da ƙari ne ga ƙasa wayewa ce ya ce an yi ra'ayin abu da bawan Allah sawa ce kamar mutum abin da kake son ka ji shi mm. tun da yanzu nan mu shi an ce damana ta bada da kyau an gwada mu shi an gwada mu ga wake na ana ronan shi an gwada mu ga gujja na ana hiddo ta ga wanga lokaci da muke cikin wahala an gwada mu ga shinkafa nan ta hito yadda ake santa to dan Nijar sai ta murna irin haka nan to ire-iren haka nan wagga jarida mai zaman kanta ita ce take kawo irin wannan wanda muke san ita ma ta gwamnatin ta yi amma tun da ta yi ba ta iya ko ina kamar yadda wagga ta waje take take kama dalilin da ya sama ita eh, ƙasa take taimakawa take ba da wannan subvention yankin. to muna san irin hakanan su gano da hakanan su san cewa tunda mu mun fara ganewa da hakanan ne jarida mai zaman kanta tana taimaka Taimakon ta gashi irin wannan akwai sako wanda in na bada shi yanzu ai kaga na nace a jawo hankalin duk ɗan Nijar ya hattara da masu zawa miyagu su jawo hankalin shi su ba shi kuɗi don ya ɓata ƙasa ta ga magana za ta hita har ta je ga wanda ma ke can dajin daji in ya buɗa zai ji kuma tana yiwa akwai wani mugu kusa da shi da yake biyo yake ya ciyo kan shi to wagga magana sai ta sa ya baji to kaga kenan jarida ta mai zaman kanta ta yi amfani ta yi abin alheri mun gode malam abdu danneto na kungiyar farar hula kuda ya kafin mu numfasa bari in kara mai da abin magana ga Ibrahim Inazum Darakta Radio na Karta Maradi. Malam Ibrahim uh, shirin zauren BOA muke uh, gabatarwa daga nan Maradi jamhuriyar Niger. Ya za ka kamanta bambancin wasu bayanai da ake a kafafen yada labarai mai zaman ta ba iri ɗaya ba ne ba da na gwamnati irin da kuka yi kusanci da al'umma da kuma ko kuma a'a dan abu ne wanda ku kuke ɗaukar nauyin kanku da tsare-tsaren ba ɗaya ba ne doka ce ta ba da izinin kowa ya faɗi ya za ka kamanta irin aikin da kuke yi a halin yanzu in aka kamanta shi da na gwamnati wanda lalle wannan abin ya hidda wani hawan jini ga mai saurari ko kuma ɗan ƙasa idan ya saurari rediyo da ma sauran kafafen yada labarai irin su wata bbc amurka deutsche waɗanda suke zuwa da labarai kuma waɗanne iri ne saɓanin na ƙasa kaɗai. da wannan tambaya za mu dakata a yau idan allah ya kai mu lafiya makon gobe ibrahim mai nazim na gidan rediyon nagarta maraɗi zai ba da amsa yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da mansur sani wanda ya jagoranci shirin sai fiona wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shiri ni ce madina dauda mu huta lafiya To sauraro a nan ne kuma muke naɗe tabarma shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu kuwa madadin sarfi na hashim da ya tiya na gabatar da shirin sai fi wani nan duru da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr l a washe muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safon ku.